Kalangu, studio Kalangu. kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa masu sauraro mutari Muhammadu ne yake muku lalar mahaban kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. mahimman kan labarun za ku yi cewa a yau ne aka yi karawar ƙarshe na cin takobi da aka gudanar a Zandar. Muna ɗauke da fashin baƙi tare da masanin dokokin shari'a dangance da ƙaddamar da dokar kasafin kuɗin gwamnati na shekara 2018. A yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne akan matsalolin asibitin tera da suke fuskanta da ke cikin jihar Tilaberi dangance da wato mace-macen mata a wajen haihuwa. To yanzu kuwa ga labarun dala-dala. Yanzu haka Tasiu Sani na Zandar ne ya lashe takobi inda ya kada wato abokin karawarsa ya haye kaka na tawa, Isaka Isaka na Doso ne ya zo a mataki na uku. Dangance da kwambalar kokowar cin takobi da aka kammala a karo na 39 a birnin Zandar. inda 'yan kokowa biyu suka yi karawar ƙarshe tsakanin tasiyo sani na zandar da ya kaka na tawa shin komi ake iya riƙewa a kan fasahohin waɗannan 'yan kokowa biyu da suka zo a zagaye na ƙarshe metir mari malam dauda masanin kokowa ne ya yi wa gungu muhammad ɗantani ƙarin bayani ta wayar tarho ga abin da yake bayyana masa daga birnin da magaram Muna iya cewa a kwamɓalar kokowa ta 39 an samu fasahohi mabambanta, an yi ta satar juna, cira da ƙarfi da kuma cin baya. 'Yan kokowa biyu da za su yi karo na ƙarshe duka ƙwararru ne, ƙirar jikinsu kusan ta zo ɗai, kuma fasahohin kokowarsu sun yi kama guda. Ɗaukar kafa da hannu ɗaya, shi tasiu yana amfani da kafa wanda ake kira goyon kura, shi kuma wancan yana zame. Dukansu biyu suna jin kansu. Ina jin za mu ga karo mai ban shawa Cikakken ɗan kokowa a wannan shi shine Mansur Isa na Difa ba ma a wannan karon ba tun shekaru da dama da suka gabata. Dokar kasafin kuɗin gwamnati wacce aka ƙaddamar da ita tun ranar 28 ga watan Nuwamba shekara 2017 an fara aiki da ita tun a ranar Talata wato jiya kenan biyu ga watan Janairu na wannan shekara ta bana musamman a ɓangaren ma'aikatar duwan da sufuri da kuma sadarwa. sai dai ko yaya ko kuma da kuma wani lokaci ne doka da 'yan majalisa suka amince da ita take fara aiki amsa tare da Amadu Bubakar Hassan masanin kundin tsarin mulki a hirarsa da Musa Hassan ta tarho. A lokacin da majalisa ta amince ma doka ana isar da ita ne ga shugaban ƙasa da yake da wa'adin kwanaki goma sha biyar na ya tabbatar da ita. Idan ya zamanto sai an isar da dokar a kotun da ke kula da dacewar doka bisa ga sharuɗan da kundin mulkin ƙasa ya zayyana dokokin da ake ce ma ruwa organic suma ya zama tilas adiba haka zalika ita ma takardar shimfiɗar dokoki na zartar da ayyukan majalisa. Fannin doka ruwa organic dacewarta bisa da mazartawa ne kawai dukkan wa'annan ya waje ba a yi su cikin wa'adin kwanaki goma sha biyar a lokacin da akwai yawan tir da Allah wadai ga dokar idan majalisa ta amince ma dokar maimakon shugaban kasa ya tabbatar da ita cikin wa'adin yana mayar da ita ne ga majalisa domin ta sake nazarta ta idan majalisa ta sake amince ma dokar a nan dokar ta kasance tamkar an yarda da ingantar da ita bisa abin da ake fuskanta a Nijar yanzu ba a kai ga wannan hadi ba. da situation Har ila yau dai dangance da fara aiki da dokar kasafin kuɗin gwamnati na wannan shekara ta bana, Habibu Garba ya tattauna da Musa Cangari ɗan ƙungiyar farar hula inda ya muna sharhi dangance da tasirin wannan dokar sai mu saurare shi. Wagga shekara ta 2018 za ta kasancewa mai dimbin matsaloli idan ba mu tashi tsaye ba muka yi fafutuka sosai. Game da wannan dokar kasayin kuɗi ta shekara 2018 ba ila shakka al'umma za ta shiga yanayi mai wuya. Tuni ma an soma ganin ƙari kaman akan abonaman ga kuma ƙarin farashin lantarki da za a soma inda min zaman lahon zai fito a cikin sabbin factor da za su fito. Akwai kuma duk sauran kayayyaki na abinci ne da sauransu har ma wajen al'amarin sufuri na zirga-zirgar motoci a wannan fanni duka za a samun karin farashi wannan tabbata ne duka ya nan sun fuddo an soma da wuri ne don a samu shigar kuɗi kenan ana hamzartawa ne don a samu kuɗin tun da wuri suna buƙatar haka ne don su samu biyan albashin ma'aikata domin matsalar da gwamnati ke fuskanta ita ce biyan ma'aikata da sabke yaunin da yara ta kanta na kasancewar wato kare mutuncin ƙasa. ne Kwanaki biyu bayan tsawaita wa'adin da hukumomin Nijar suka baiwa 'yan Boko Haram na su ajiye makamai su miƙa kansu ga hukumomi, wata mata mai ɗauke da juna biyu da yare biyu da ma namiji ɗaya sun miƙa kansu izuwa ga hukumomin yankin jihar Difa. Waɗannan mutanen dai sun fito ne daga wani gari na kusa da iyaka tsakanin Najeriya da Nijar bai da nisa da Boso. A ɗaya ɓangare kuwa a ranar ɗaya ga watan Janairu na wannan shekara ne aka shirya wata ƙasitacciyar wasa a birnin Agades domin miƙa saƙonni ga matasa na daƙile safarar baƙin haure ta ɓarauniyar hanya. Wata ma'aikata ce da ke kula da yawon buɗe ido da ke a wato Agades da ake kira Medan Tour suka shirya wannan asaitacciyar wasa. Karim Anise ya halarci wannan wasannin ga kuma rahotonsa sim saurara. A gaban ɗumbin 'yan kallo ne 'yan wasan rap da orkestra na birnin Yame zandar da agada suka nuna irin azakarsu yawancin sakon da 'yan wasar suka wiwa matasa dukansu ɗaya ne shine a tsaida tafiyar bakuncin habre bisa barauniyar hanya. le sujet qui nous concerne tous aujourd'hui batun da ɗauki hankalinmu duka a yau shine na tahiyar yanci rani ba ta hanyar da ta dace ba tana taimakawa wajen fasa ƙwabarin makamai da miyagun ƙwayoyi da kuma fata 'yancin ɗan adam har ta kai ana sayar da baƙaƙen mutane a ƙasar libi domin waye kan matasan nijar mun bari mutane sun shiga wannan wasa kyauta domin mu aikawa matasan sako su san da haɗarin da ke tattare da zuwa cirani a ƙetare wannan shine muhimmin guri na wannan babbar wasa ta sabuwar shekara mi 'yan kallo suka gani a wannan wasar mu saurari ra'ayin wasu daga cikinsu ta dalilin wannan wasa a yau kaina ya waye na gane abin da ake nufi da tahiyar cirani na gane ba abu ne mai amfani ba gaskiya sun yi nazari da suka mai da hankali sosai akan matasa domin su daina zuwa suna rasa rayukansu cikin sahara ko cikin teku hakan na baiwa matasa damar lura da yadda lamarin yake yana da muhimmanci sosai wannan wasar wake-wake ta faɗakarwa ko za ta iya kawo wani sauyi zuwa ga matasa masu neman zuwa bakuncin habre makomar zuwa gaba za ta ba mu haske a kai. Waɗansu da ba a tantance ba sun yi ƙwacen miliyoyin kuɗaɗe a ma'aikatar tura saƙonnin kuɗaɗe cewa da post a cikin daren 31 ga watan Disamba zuwa 1 ga watan Janairu a cikin yankin Dirku da ke cikin gunduma Bilma, ta tazarar kilomita 700 arewa maso gabashin Agades. A cewar ofishin Prefe na Bilma, maharan sun yi awon gaba ne da asusun kuɗi da suke ɗauke da kuɗaɗe da suka kai miliyoyin biyar ƙasar da na sefa a watan nuwamba ma wasu 'yan fashi sun taɓa yin irin wannan hari a kamfanin samar da wutar lantarki nijelek inda suka yi awon gaba da miliyan ɗaya da jika ɗari na sefa da jika ɗari biyar na sefa kenan. Da maraicen ranar Litinin ɗaya ga watan wato Janairu wata gobara ta tashi a garin ɗan baskore da ke cikin ƙaramar hukumar kanan bakace inda wato gobara ta laƙome yawan kayan cimaka na gona. Wannan gobarar dai ta samu asali ne a yayin da wata mata da ke ɗori wuta ta ƙwace mata sanadiyar iskan hunturu da ake yi ba ƙaƙautawa abinda rabe ga abin da rabe wani magidanci da gobara ta yi masa ta'adi yake shaidawa a hirarsa da isufu shebu. wani suya aure da ake yi ciniya ta sanadiyar wannan ne wuta ta tashi Allah ka wannan abu ana cikin aikin ne na na suya aure eh iska kada buna na hatsi ya toye yana da dami ya kai wajen kuma tar da biyar akwai buhunan gujiya akwai buhunan wake akwai ciyawoyi abubuwa da dama kai a karsa Kwamitin gudanarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban jami'a na Zandar a yau da safen nan sun kira taron manema labarai domin yin bayani dangance da halin da karatun boko a cikin wannan jami'a yake ciki. Maman Malam Bukar shine sakataren ƙungiyar ɗaliban jami'a ta Zandar ya yi wa wakilinmu Mustapha Maman Sani ƙarin bayani. Wannan taron manema labarai shine na ƙarshe da ƙungiyar ɗaliban jami'ar Zandar za su yi kan waɗannan batutuwa. Batu na farko shine alƙawalin da ofishin ministan ilimi mai zurfi ya ɗauka muna yau muna uku ga watan Janairu. Har yau babu wata alamar da ke ba mu tabbaci dangane da biyan alawus na lokacin babban hutu. Muna shan hankalin kwamitin jagorancin ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa da ya taka tsantsan dangane da alƙawalla na iska da gwamnati ke ɗauka domin ɗalibai. Yau sama da watanni biyar kenan da ake baiwa wa ɗalibai takardar sayan magani idan suka je gidan shan magani. Sannan babu motar ɗaukar marasa lafiya a jami'ar Zandar. Adadin mu ya yi kusan mutum dubu goma. Motocin bas takwas kawai ke gare mu domin jigilar ɗalibai. Yanayin bayar da darussa a cikin makarantun boko na firamare da ke nan birnin mai a yau dinnan sun fuskanci matsaloli. A cewar kungiyar malaman makarantun boko 'yan kwantaragi wannan ya samo tushe ne a yayin da malaman makarantun boko 'yan kwantaragi da ba a biya su alawus ɗinsu ba na watan wato Nuwamba da Desamba suka ƙauracewa ajujuwan bayar da karatu. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau. ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. To Madala yanzu kwa za mu shiga a cikin rahotonmu na musamman. A rahotonmu na musamman a yau za mu leƙa ne a asibitin Tera da ke cikin jihar Talabiri, inda za ku ji ƙarin bayani dangance da matsalolin mace-macen mata a wajen haihuwa da dai sauran matsalolin da asibitin take fuskanta, inda al'umma dubu ɗari hudu da biyar da ‘yan kai ne asibitocin na yankin Tera suke wato kula da lafiyar jama'a. asibitin da ta tera ta kumshi wajen wato fashi ɗaya ne da motocin ɗauka marasa lafiya biyu da suke aiki da ma'aikata ɗari da goma sha hudu ciki tisa'in da takwas 'yan kwantaragi. Ga dai ƙarin bayani tare da Dr. Isa Umaru shugaban asibitin ta tera a hirarsa da Adama Dawaki. Vous savez, les décès maternels sont devenus maintenant comme des maladies à déclaration obligatoire. Mutuwar mata ta zama tamkar rashin lafiya da tilasta an bayyana, wato kowane sati ana samun mutuwar mata. A cikin watanni uku na ƙarshen shekarar 2016, musamman a watannin Juye, Uta da September, mun sami mata biyar da suka rasa rayukansu. Sannan a watanni uku na farko na shekarar 2017, an samu mutuwar mata uku. Muna nufin mata masu juna biyu. Tun farkon shigar ciki har zuwa kwanaki 42 biyu bayan aihuwa ana kula da mace muna kuma mai da hankali sosai wajen aihuwa ya kamata a kowace aihuwa a samu taimako na cikakkun jami'an kiwon lafiya sai dai ba haka abin ke wakana ba in so samu ne duk mata masu juna biyu su zo asibiti su aihu amma saboda waɗansu dalilai mun yi fatan a samu kashi tamanin cikin ɗari su aihu a asibiti wannan ma bai samuwa bai wuce kashi hamsin zuwa arba'in da biyu ba da ke zuwa asibiti su aihu akwai mata da yawa da ke aihuwa a gida a halin yanzu babbar matsalar mu ita ce ta rashin tanadi na jini idan muna da jini a ajiye mai bukata sai a ɗauka kawai a sa masa idan an kawo mara shi lafiya tilas mu nema ga yan rakiya kuma mafi yawa tsofi ne ba su iya bada jini bayan wannan akwai matsala ta ababen hawa banda motocin ɗaukar marasa lafiya wato ambulance sauran motoci da motuna da ake amfani da su sun tsufa wata matsalar kuma ita ce cikin ma'aikata da da takwas 'yan ragi ne kenan suna iya barin mu a kowane lokaci kuma suna fuskantar rashin samun alawus ɗinsu a akai-akai. Generator mu na wuta shi ma yana fuskantar matsala ta rashin wayoyi domin wanda ya kawo shi ya rasu tun bai yi da aikin ba. Bugu da ƙari muna da karancin ƙwararru akan waɗansu cututtuka. Misali cutar da ta shahe ciki. Akasari waɗanda suka bata lokacin su ne wani waje yake zowa nan daidai lokacin da abin ya fi ƙarfin mu. Tilasta mu tura su ya mai kuma ba su da kuɗi. To madalla da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu yanzu kuwa ga Habibu Garba ya shiryo inda zai kawo muku labarun harshen zabarmanci ai sauraro lafiya.